'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake haɗuwanmu a wannan majalisi namu da muke gabatar da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafan babban malami al-shaykh al-allamah al-muhaddith al-imam abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani Allah madaukakin sarki ya jika shi da rahma wanda muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu abi huraira wanda yake wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a cikin garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya dacar da mu abin da yake daidai muna daren asabar ne biyar ga watan rabi'un al 2023 hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1442 wanda kuma ya dace da ashirin ga watan sha ɗaya shekarar bature 2020 wannan kuma shine darasi na 22 insha Allah a cikin jeren giyar karatun wannan littafi wanda muka ambata wanda da ikon Allah za mu shiga fasli na takwas a cikin jeren giyar fafsulla da malam ya kawo na wannan littafi wanda ya kira da alamatu husnul khatima alamomin da ke bayyana mumini yayi kyakkyawan cikawa kafin mu shiga cikin wannan babi kai tsaye za mu yi amfani da wannan dama wajen yi wa al'umman musuluncin duniya baki ɗaya ta'aziyya na rashin wani babban malami daga cikin malaman musulunci na duniya a yau ɗaya daga cikin manyan almajiran malam muhammad nasiruddin albani malam ali hassan ali abdulhamid alhalabi al'asari allah maɗaukakin sarki ya mishi rasuwa a cikin makon nan da ya gabata muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna makoma wannan na daga cikin hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki zai bi ya ɗauke ilimi a doron duniya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani qabdul ilm zai faru ne ta hanyar ɗauke malamai har a wayi gari babu sauran malamai a duniya ba waɗanda za su jagoranci al'amarin mutane sai jahilai annabi ya ce fa aftau bi ghairi ilmi a wayi gari ana tambayan su suna bada fatawa da jahilci ba da ilimi ba wannan ba ƙaramin rashi ne aka yi a duniyar musulunci ba Allah madaukakin sarki ya sada shi da ayyukansa na alkhairi kurakuransa Allah ya gafarta masa mu ma in namu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani a ƙarƙashin wannan fasli daga cikin bayanai da zamu ji insha Allah malam zai mana tsokaci ne game da wasu abubuwa waɗanda shari'a ta yi bayani game da wato darajansu idan mutum ya cika ta wannan hanyoyi to shi ne mala yake nufi da alamomin da ke nuna mutum ya yi kyakkyawan cikawa ina fata an gane musamman idan musulmi ya samu kanshi cikin ɗaya daga cikin waɗannan alamomi to bishara ne akan cewa ya yi gamdakatar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddaro mana waɗannan alamomi na kyawawan cikawa mala ya ce alfaslu الخامس والعشرون كوكما المسألة الخامسة والعشرين مسألة عشرين دير ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه فأي امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة malam ya ce sannan manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata ga shi wanda yake gwani ne wajen jawabi wannan na ɗaya daga cikin fassarori da malamai ke ba kalman ashari'u a yi wato harshen larabci tare da wasu malamai na ganin ba daidai bane a rinka kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ashari'u dan ma'anan ashari shine wanda yake kawo shari'o'i manzon Allah kuma ba shine ya kawo shari'o'i ba ko Allah ne ya kawo shari'o'i kuma ya aiko manzan Allah da bayanin da haka wasu malamai suna ganin idan aka ce a sharia, to ko dai kai tsaye a yi wato nufi Allah da shi to amma kuma ka'ida shi Allah ba a kiran shi da sunan da ba shi ya kira kan shi da su ba ina fata an gane ka'idojin ko don haka sai a ainihin wato a tsaya akan sunayen da Allah ya kira kan shi da su ko kuma sifofin da ya tabbata Allah madaukakin sarki sifanta kan shi da su ko kuma ya zama ana nufin shari'ar musulunci baki ɗaya ina fata an gane ala ayi halin malam da ya ce sannan mu sani da cewa lallai wanda yake shar'anta shari'o'i wannan gwani wanda ya san me ya dace a kowane yanayi kad ja'ala alamatin hakika ya sanya wasu alamomi bayyinatin wanda suke a fili za mu zo mu ji alamomin ba wani wanda sai an wahala za a iya ganowa alamomi ne a sarari wanda da zaran an gansu yustadallu biha ala husnul khatima suna nuni zuwa ga mutum yayi kyakkyawan cikawa malam da kanshi sai ya tsaya sai yi addu'a yayi jumla i'tiradiyya katabaha Allah ta'ala lana bi fadlihi wa manni yace muna roƙon Allah maɗaukaki ya rubuta mana cikawa da kyau a rayuwarmu da falalansa da kuma baiwansa fa ayyu mamri'in mata bi ihdaha dan haka duk wanda aka ga ya cika da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi da zamu lissafo kanat Bushara lahu wannan albishir ne ga wannan mamacin da ya rasu cewa lallai Allah madaukakin sarki ya nufe shi da alkhairi wa ya laha min bushara malam yace madalla da irin wannan bushara al'ula to gashi zai fara zayyano mana su na ɗaya. nutuquhu bishahadati 'inda al-maut wa fihi ahadith malan yace duk wanda aka gaya furta kalmar shahada a yayin da yake mutuwa to alama ne na cewa wannan yayi kyakkyawan cikawa dalilin da yake nuna cewa furta kalmar shahada a lokacin mutuwa kyakkyawan albishir ne Malam yace akwai hadisai a ƙarƙashin sa hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة duk wanda maganan shi na ƙarshe ya zamo shi ne kalmar shahada ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah annabi ya ce wannan ya shiga aljanna kaga kenan albishir ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ishara akan duk wanda ya cika da kalmar shahada to wannan ya zama dan aljanna da ikon Allah Allah madaukakin sarki ke sa mu cika da kalmar shahada shi yasa za ku je yana daga cikin addu'a da ainihin wato ake yawaita yin shi shine Allah ya sa mu cika da kalmar shahada ina fata an gane domin albishir ne jama'a ya kai ga ko da kafiri ne za mu zo mu ji jama'a wanda bai taɓa yi wa Allah sujada ko ƙwaya ɗaya ba idan ya zo mutuwa ya cika da wannan kalmar to albishir ne cewa ya zama ɗan aljanna to ina kuma ga kai musulmi da Allah kaɗai ya san adadin sujjadan da kai wa Allah da imaninka da tauhidinka kuma Allah ya taimake ka ka cika ka wannan kalma kaga min babu aula kai kamata ya fi wa albishir ko Allah ya sa mu dace wannan hadisi malam yace akhrajahu al-hakim wa ghayrihi al-imam al-hakim ya fitar da shi wa ghayruhu da wasu malaman ban da shi bi sanadin hasanin an da isnadin kyakkyawa daga sahabi mu'adh dan jabal Allah ya kara mushi yadda ومن طريق أخرى عنه بلفظ ta wani hanyar daban al'imamun hakim har ila yau ya fitar da hadisin amma da wani lafazin ga yadda lafazin yake manzan Allah sallallahu yake cewa mamin min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la illallah babu wani rai da zai mutu alhalin yana shaida ba wanda ya cancanta bautawa sai Allah (Wa'anni) anni rasulullah kuma ya shaida ni manzan Allah ne ma'aiki ne da Allah ya aiko ni da sako zuwa ga mutane Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yarji'u zalika ila qalbin muqin wannan abu ya koma cikin zuciyar shi yana mai haƙiƙance abin da yake furtawa wato abin ba wai abaka ne kawai a'a zuciyar shi yana yadda kuma yana tabbatar da wannan abin da yake shaidawa illa gafarallahu laha face sai Allah ya gafarta wa wannan ran kaga duk wanda ya mutu kuma Allah ya gafarta mishi ne ya rage ba sauran matsala dama matsalan da zai sa a turke mutum a ranar lahira shine ya je da zunubin da Allah bai gafarta ba to shi ya mutu Allah ya gafarta zunuban kaga yana da wani kes kenan babu kes sai dai tafiya aljanna Allah ka gafarta mana da haka kun ji jama'a wannan na daga cikin falalan shaida ba wanda ya cancanta bautawa sai Allah mutum ya haƙƙaƙe tauhidi darasin da muke yake na a cikin karatunmu na kitabu tauhidi makon da ya gabata ko malam muhammad ibn abdul yake cewa man haqqaqa tauhida dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye tauhidin shi bai samu matsala ba ko ɗaya, ma'ana ba shirka a cikin aikin shi zai shiga aljanna ta jama'a kowa ya kokari ya ga cewa yana taka tsantsan wajen kiyaye imanin shi da Allah kuma yana kokarin nisanta duk wani abu da zai sa wannan imanin nan nashi matsala na shirka saboda ya mutu ya koma ga Allah ya samu gafaran Allah wannan hadisi ma da yake akhrajahu ibn majah al-imam ibn majah shi ma ya fitar da wannan hadisi har ila yau wa ahmad da imam ahmad wa ghayrihima da wasu malaman ma da su wa sahahu ibn hibbana malam ibn hibban yayi ni wato kyautata ya inganta wannan riwaya wa sanaduhu hasanun indi malam Nasiruddin Albani ya ce amma isnadin na ga matakin shi bai wuce matakin a ce Hassan ba a wajena kama bayyantuhu fi sahiha kamar yadda na yi wannan bayani a cikin silsilatul hadisi sahiha lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da takwas ina fata an gane ah, amma ala ayi halin da hadisi hasan ko da hadisi da isnadin shi yake hasan da wanda isnadin shi yake sahihi dukkan shi makabul ne ko dama bambanci da ake samu tsakanin hasanun da sahihun shine a samu wato gazawan haddar wani ne riwaya bai kai a ce riwayar shi ya zama sahihi ba wannan kuma kaga abu ne mai sauki ko Allah ya samu dace walahu shahidun min hadisi abi huraira taqaddama fi talqin mala ce wannan hadisi yana da hadisi da zai mara mishi baya wanda aka samu daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda ya gabata tun a farkon wannan littafin inda aka yi bayani game da lakkana wa mara lafiya ko kalmar shahada yayin da ya zo mutuwa saboda ya zama shine kalmar da zai cika ta da shi to waɗannan hadisan suna ƙara goyon bayan waɗannan saniyan hadisi na biyu daga cikin dalilan da suke nuna cewa wanda ya furta kalmar shahada yayin da yake mutuwa to wannan alama ne na yayi kyakkyawan cikawa mala yace an falha bin ubaidillah daga talhatu dan ubaidillah radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yadda falha yace ra'a umar talha ibn ubaidillah thaqilan watarana umar dan khattab ya taba haduwa da shi sahabin da yake bada labarin hadisin shine sai ya faɗi sunan kaman ba shine ba yace Umar ya taba ganin ɓalhatu ɗan UbaidulLah yana cikin damuwa shine ma'anan saqilan ma'ana yana cikin nauyi kamar wani abu na damun shi yana cikin takura haka Ta san akwai mutumin da in ka ga fuskan shi zaka iya fahimta haka ta tare da shi ko in mutum na cikin yanayi na damuwa fa da Umar ya taho wajen shi ya gan shi cikin wannan yanayi sai ce da shi malaka ya aba fulan ya kai baban wani lafiya me ke damun ka ne kaga sai ya kira shi da abu fulan bai kira shi da sunan shi ba saboda larabawa na da wannan ainihin wato tarbiyya na kiran mutum da alkunyan shi baban wani yana daga cikin nau'in girmamawa da larabawa suke yi wa juna kuma manzo Allah ya tabbatar da haka ina fata an gane ya aba fulan ya kai baban wani lafiya me ke damun ka ne la'allaka sa'at kamra'atu annika ya aba fulan ko dai matar baffanka ce ta ɓata maka rai ya kai baban wani wallahu alam ta yi an san suna da yawan samun saɓani da wannan matan ne ko to shi ne yau da aka gan shi cikin damuwa sai aka ɗauka wannan matsalar da suka saba yi ne ya ƙara samun shi kenan a yau ko ne matan baffanka wato ƙanin mahaifinka ko mahaifinka ita ce ta ɓata maka rai ya kai baban wani qala la sai ce a wannan kan ba ita ba ce. wa asna ala abi bakri kafin ya bada jawabi sai da ya tsaya ya yabi abubakar ne siddiq tukuna wato irin yadda zaka tuna da wani wanda yanzu ba shi tare da ku sai ka ce oh Allah zai ji kanwa ne ko Allah sarki wane yawa ina fata an gane kaga irin wannan kana yaba wani halin shi ne ko ko wani ɗabi'a wanda yanzu ka rasa wannan ɗabi'a to shine sai ce Allah sai shi Abubakar ba komai ne ya faru ba illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama haditha yace wallahi wani hadisi ne yanzu na tuna. na taɓa jin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi mana'ani an as'alahu anhu illa al-qudratu alaihi hatta mat yace amma abin takeici na ji annabi ya faɗi falalan wannan hadisin amma ban tambaye shi menene wannan falalan ba har ya mutu kama a ce an yi bayanin wani abu ne mai matuƙar mahimmanci sai kake neman wata ran ka tambaye shi me wannan abun ne Allah zai baka ikon tambayan ba har ku zo ku rabu da wannan mutumin shine duk ran da ka suna sai ka rinka takaici da na sani ko to kun ji abin da ya sa shi damuwa yace wallahi na so in tambaye manzon Allah amma Allah ne kawai bai bani iko ba har manzon Allah ya rasu ko kuma ya zama yana ishara a kan abubakar ya so ya tambaya wannan abin da ya ji daga manzon Allah shi yasa kafin ma ya kawo magana? sai da ya tuna da abubakar ya ce Allah sarki abubakar ko kun gane na so in tambaya abubakar wani hadisi da na daga wajen manzan Allah kila a ranan yana wajen amma shi ma ban samu daman tambaya abubakar ba har ya rasu sai ya ituhu ya kulu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ji yana cewa inni la'alamu kalimatan la yaquluha abdun abdun inda mautihi illa ashraqa laha launuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lallai ina sane da wata kalma wanda babu wani bawa da zai furta wannan kalman yayin mutuwan shi face sai gaba ɗaya launin jikin shi ya haskaku tun daga lokacin mutuwa ina fata an gane wa nafasa Allahu anhu kurbatahu sannan Allah zai yaye mishi duk wani damuwa da yake fuskanta daga wannan lokacin to kun ji abinda manzon Allah ya faɗa kenan to kun ga menene kalman annabi ya faɗi ba a cikin hadisin shine sai ya zo ya tambaya annabi ko ya zo ya tambaya abubakar gashi yanzu ba manzon Allah ba abubakar an fahimta to abin da ya tuna kenan ya sa shi har sai da yanayin shi ya sauya haka ga alaman damuwa tattare da shi faƙala umar umar sai ce ab aiko menene ya yanke a gindin saƙanka ko eh kayanka ya yanke a gindin ka ba ba ka da matsala inni la'alamu mahiya ni din ma da nake gaban ka yanzu na san kalmar kaga shikenan sai tsala haka yake a to ma da ka taimake ni kai kuma kafin ka mutu ko ka gaya min qala wa ma hiya sai ce wace kalma ce kai kuwa qala sai Umar yace da shi alamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammahu 'inda maut kai yanzu baka taba riskowa cewa shine wannan kalman da annabi ya je ta maimaitawa ya so wannan wan mahaifin nashi ya faɗa kafin ya mutu ba ba muna wajen tare da kai ba misali a lokacin da mahaifin Aliyu kenan ko Abu Talib lokacin da zai rasu annabi ya je ta magiyar ya faɗi kalmar la ilaha illallah har annabi ya shiga damuwa da ya kasa faɗin kalma ko da ya faɗi to shine sai Umar yake cewa kai kana ganin akwai wani kalma da zai kai shi girma ne ai wannan kalmar ita ce kalman da annabi ya ce wannan kawun nashi ya faɗa kun fahimta jama'a shine kalmar la ilaha illallah babu wanda ya cancanta a bautawa sai Allah to Umar na tsora shi akan hanya yanzu kawai shi ma sai ya ji an yaye mai wannan abu da ya kulle mai kai qala talhatu sai talhatu yace sadakta wallahi ko kai gaskiya o hiya wallahi hiya ita ce dai kalmar <laughs> ina fata an gani ka san wani lokacin wani abu sai wani ya dan nuna maka hanya sai kuma kaga a haka ne ba ya waye da shi kama wato amma shi ya kasa rukowa da na ba ta fahimta kamar an tashe shi daga bacci ko kwarai da gaske ina fatan jama'a an gani Allahu akbar kaga wannan na daga cikin alkhairan mutum ya rinka kasancewa da mutanen mutanen kwarai mutane na gari za su rinka taimakon ka wajen ayyukan alkhairi zama an gane wannan da kyau ko shikenan sai shi ma sai gano cewa eh lallai ba wata kalma bace in ba wannan din akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa isnaduhu sahihun kuma isnadin shi ingantacce ne wa ibn hibban bi haka al-imam ibn hibban ya fitar da kwatankwacin wannan lafazin wal hakim al-imam al-hakim an ya fitar wa ziyadatu la ziyadan da kaji a cikin hadisin da yace wa asna ala abi bakr din nan ko yace wannan ziyada na yi to shi al-imam hakim ne wa qala sahihun ala shartihi kuma yace lafarin ma ya inganta ka bisa sharin bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi kuma al-imam zahabi ya mara mashi baya akan wannan hukunci wa fil ya ce, wannan babi da yake bayyana cewa wanda ya furta kalmar la ilaha illallah a yayin mutuwa ya yi kyakkyawan cikawa a hadisu akwai wasu hadisan ma da yawa wato ba za mu iya kawo su duka ba yanzu ko zikirat fi mun ambaci da dama daga cikin su a wajen bayanin a yadda ake lakkana wa mamaci kalmar shahada idan aka ga ya fara kai shiga gargaran mutuwa ko Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani to wannan shine alama na farko wanda in aka ga mamaci ya cika da shi to albishir ne cewa wannan mamacin yayi kyakkyawan mutuwa da izinin Allah jama'a kun fahimta sai mala yace asaniya sai alama ta biyu almautu bi mutuwa jama'a bayan mamaci ya rasu sai a ga goshin shi yana ta tsantsafar da gumi da zufa zufa na ainihin wato ketowa daga goshin shi to wannan ma alama ce wadda in aka gama mace da shi to yayi kyakkyawan cikawa da izinin Allah jama'a fahimci wannan da ke ko to me dalilin wannan shi kuma malai ce li hadisi buraida dalilin shi shine hadisin buraida ibn al-hafid wato ɗan al kenan ko buraida ibn al menene buraida yace radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda yace annahu kana bi khurasan ya taɓa kasance a yankin kasan khurasan wato yankin kasashen andalus kenan wuraren iraki fa'ada akhan lahu wa huwa maridun sai je ziyaran wani dan uwan shi a halin bashi da lafiya fa da bil maut aiko isan shi ke da wuya sai iske wannan dan uwannan nashi yana dab da cikawa ma'ana ya fara aini wato shiga gargaran mutuwa wa idza huwa bi araqi jab eh, wa idza huwa bi araqi jadinihi yace wani abun mamaki kuma sai ga zufa na ta keto mishi daga goshin shi fa qala Allahu akbar wannan sahabi sai kabbara jama'a an gani sai kabbara ce Allahu akbar sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu na ji ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa mautul mu'min bi arqil jadi mutuwan mumini to yana daga cikin alamomin imanin shi a gagoshin shi yana tsatsafar da ainihin wato zufa gumi na keto mishi yayin da yake mutuwa kaga wannan sahabi a aikace ya fassara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan jama'an gane zaka zo ka ji tare da wasu malamai suna ganin wannan hadisi yana daukan wani fassarar daban amma aka ce rawi adra bi marawa da riwaya shi ya fi sanin ma'anar abin da ya ruwaito kuma ga shi a aikace ga abin da ya gani kafin ya jawo hadisin da haka ma'anar hadisin kenan dan wasu na ganin wai abin da ake nufi da goshi a gumin goshi shine mutum yana kokari wajen neman halas zufan nan da yake yi sai ya mutu a ciki to shi nisan nan ke nufi kaga ai wannan da yake mutuwan nan ba wajen kasuwanci aka ga yana ta yawo yana gudu ya mutu ba ko yana kan gadon rashin lafiya ne kuma aka ga gumin a goshin shi Allah ya sa mu dace akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wasiyaqu wannan lafazi da kaji ma shi ne wan nasa'i haka al nasai wa tirmidhi da al-imam tirmidhi wa hasanahu kuma tirmidhi ya kyautata hadisin wa ibn majah al ibn shi ma ya fitar da hadisin wa ibn Hibbana haka al-imam ibn hibban wal hakim da al Hakimin al-hakim an-naisaburi wa at-tayalisi da abu dawud at-tayalisi ne littafin musnad wa abu nu'aym da al-imam abu nu'aym ne littafin shilyatul awliya wa hakim al-imam al-hakim yace sahihun ala sharti muslimin hadisin ya inganta a bisa sharadin imam muslim wa wafaqahu az-zahabi al zahabi kuma ya dace da wannan hukunci da yayi sai malamin marma zai aje alamar motsin rai yace wa fihi nazaru akwai abun dube akan wannan hukuncin da zahabi ya marawa hakimu baya akan shi amma sai yace la majala li zikri huna nan ba wajen tattauna wannan wato abin nazarin ne. lafiyama musamman abin da sa ne wannan magana wa anna ahada isnadai nasa'i sahihun ala shart al-bukhari ɗaya daga cikin hanyoyin da al-imam nasai ya ruwaito hadisin ya inganta a bisa sharadin imam al-bukhari walahu shahidun min hadisi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu kuma yana da wani shahidi ma wanda ya zo ta hanyar hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yadda abinda malam Nasiruddin Albani yake shara a nan bai kamata wato al-Imam hakim kawai ce a bisa sharadin Muslim ba dan a ka'ida idan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim to ya kamata ka fara ambatan cewa a bisa sharadin Bukhari kafin na Muslim to amma nan cewa a bisa sharadin Muslim kadai bai ambaci na buhari ba sai wani ya ɗauka bai cika sharadin Bukhari ba sai yasa malam Nasiruddin Albani ce akwai abin dube akwai magana a ƙarƙashin shi tare bai faɗa da maganan ba sai dan yi ishara akan magana ina fata an gane wa tabarani a haka al-imam tabarani shi ma ya fitar da hadisin fil awsat a cikin majma'ul awsat din shi wal kadir haka cikin majma'ul kadir wa rijaluhu thiqatun rijalus sahih mazajen isnadin kuma dukkan su nagartattu ne amintattu wato mazaje ne wanda suke ruwaita hadisi ingantacce kama fil majma kamar da ya zo a cikin majma'u zawaidi wa manba'ul fawaid na malam ainihin wato al-haytani afwan ah, wannan shine ainihin wato alama na biyu ko alama ta biyu daga cikin alamomin da in aka gani ta tare da mamaci to za a yi mashi kyakkyawan fatan cewa ya yi wato yi kyakkyawan cikawa astalisu sai na uku almautu lailatal juma'a Auna haraha. mutuwa daren juma'a ko yinin juma'a jama'a wannan ma alama ce daga cikin alamomin da ke bayyana mutum ya yi kyakkyawan cikawa musamman idan wanda ya mutu nan musulmi ne jama'a jama'a mun gane wannan da ke ko don wasu sukan tambaya to idan aka samu wanda ba musulmi ba fa ai shi tun farko bai cika sharaɗin ma da zai samu falalan ba ko kun gane jama'a yawwa sharaɗin mutum ya samu wannan falalan ne dama tun farko yana da imani musulmi ne ina fata an gane to sai kuma wasu sai su rika cewa to akwai wasu musulman da an san su akan wasu munanan halaye to amma kuma ranar mutuwan sai aka ga sun mutu ranar juma'a ko daren juma'a yaya kenan sai a ce ya tabbata dai musulmi ne sai a ce idan musulmi ne dai musulmi ne dan ba a da dalili da yake nuna ya warware musulunci shi ko imanin shi to sai a ce wannan al'amarin sai ka bar shi tsakanin shi da Allah shi ina ruwanka ina fata an gani ka san abin da ya mutu a kai kai ne kake aiki da abin da kake gani a zahiri amma baka san menene abin da ya mutu tsakanin shi da Allah shi ba kila yayi wa Allah wani abu ne Allah ya bashi wannan darajar to zaka hana Allah balalan Allah yana da yawa ko ya ka mutane ku daina yi wa Allah gege a cikin al'amarin shi kun tuna hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace an taba samun wani mutumi ya mutu barnan shi yayi yawa wannan mutumin sai wani dan uwan shi yazo yana cewa wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba saboda irin barnan da yake yi da abubuwan laifi da shi ya gani tsakanin shi da shi a zahiri yana faɗin wannan kalman kai tsaye sai Allah ya aiko da wahayi Allah ya ce waye wannan yake rantsuwa da izzana cewa ba zan gafarta wa ana ba to nan take na gafarta mishi kuma shi kuma da ya rantsuwa da suna na din nan da yake ganin shi mutumin kirki ne na ɓata aikin shi da haka shi wancan Allah ya sa shi aljanna shi kuma ya shiga wuta ta na ga wanda zai kai wannan kesin court of appeal ya ce da yadda ba Allah da bayan shi ba ruwanka da su jama'a jama'a an gano wannan da kyau ko shi yasa alaikum ku. kakka tsaya bata lokacin ka wajen wai kai sai ka san matsayin wani a wajen Allah ka san matsayin ka kawai ya ishe ka ina fatan jama'a an gane sannan duk wani musulmi ka rinka mashi fatan alkhairi dan Allah ya gafarta wa musulman duniya ya shigar da su aljanna za su tare maka naka wajen ne to me na masa bakin ciki koko jama'a me za a kira shi Allah ya kiyaye a nan duniya ne mutane ke da wannan ɗabi'a amma wajen Allah al'amarin ba yadda kake tunani bane da ka ka bar bayin Allah ga Allah mahalicin ku kawai kai ka ji da kanka Allah madaukakin sarki ka rufa mana asiri da haka jama'a kun ji wannan duk wanda aka ga a zahiri ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a to ana musu kyakkyawan fata yayi kyakkyawan cikawa ina fata an gane me dalilan wannan magana sai malam yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama eh gaskiya ne bayani game da ranar juma'a ko yinin juma'a kowa dai ya san shine yinin da ake juma'a kaman irin yinin da ya gabata yau dinnan kenan ko yanzu gashi rana ya fada mun shiga daren asabar to yaushe ne daren juma'a ba wannan daren da muke ciki ba ba shine daren juma'a ba jama'a daren da ya gabaci wannan ma'ana aka ce yau alhamis sai rana ya fada sai aka shiga dare daga wayewan garin shine juma'a ko to wannan daren shine daren juma'a ina fata an gane don haka mutane su su kiyaye a irin wannan zaka ji tambaya yana yawan maimaituwa musamman irin yadda a yan boko suka riga suka zo suka rikirkita al'amarin da irin tsari na turawa su a wajen su. ba a shiga wani ranan sai karfe goma sha biyun dare kuma gari bai wayewa a ce an shiga yini ko rana sai karfe goma sha biyun rana to shine sai ka ga mutane saboda wannan shine tunanin da yake default na kwakwalansu abin na musu nauyin su fahimta kuma abu ne mai sauki da zarar rana ya faɗa, shi yasa dama da Hausa ake cewa ranan kaza to yanzu an daina ganin ranan ya faɗa, da haka ranan ya ƙare kenan da aka ɗazu da magariba da rana ya faɗin nan ranar juma'a ya ƙare jama'a to wani dare aka shiga an shiga daren asabar da ake jiran wayewan garin shi an jima jama'a mun fahimta ko saboda dare shi yake gabatan gini a ƙarƙashin wannan daga faɗuwar ranar nan har zuwa alfijir ya keto to ana daren juma'a ne in aka ce yau alhamis ko kun fahimta duk wanda ya mutu a cikin wannan lokacin ana fatan ya mutu a daren juma'a ba ku ganin masu bara ma a irin wannan daren me suke cewa daren juma'a dare na sili ne albarka a falalu daren juma'a ko ko jama'a ai ba wai irin wannan daren asabar din zaka ji ke faɗin haka ba so haka al'amarin yake haka zaka ji wanda wani zai zo ya ce malam mata na ne ta bayan sallar isha ranar laraba yaushe ya kamata a yi suna ai ba ranar laraba ta haihu ba don ranar laruwa ya riga ya fada yanzu daren aini wato alhamis da ake ciki shine ta haihu da haka ta haihu ranar alhamis ina fata an gane nan da kwanaki bakwai wanda zai zama ranar aini wato laraba kenan shine zai daidai da yinin bakwai na wannan yaron ya mai hakika da sauran abubuwa da shari'a ta ce ya rana? ina fata an gane jama'a Allah ya sa mu dace da haka kun ji bayani game da daren juma'a kenan da yinin juma'a to menene dalilin da yake bayyana falalansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min to kun ga magana da muke yi ko babu wani musulmi kaga nan annabi ya ayyana cewa musulmi iri kaza in dai musulmi ne kawai jama'a an fahimta ya mutu yawmal jumu'a aw laylatal jumu'a illa waqahu Allah fitnatal qabr babu wani musulmi da zai mutu yinin juma'a ranar juma'a kenan ko kuma daren juma'a face sai Allah ya tsare shi daga fitinan kabari jama'a dama fitinan kabari yana daga cikin wato fitintunu masu girma wanda in mutum bai tsallake shi ba alaman zai aini wato wuce wuta kenan kai sai Allah ka tsare amma wanda Allah ya tsare shi daga fitinan kabari to wannan albishi ne akan cewa shi dan aljanna ku saurari jerin giyar hutuba da muke gabatar game da azabar kabari da ni'imar kabari ina fata an gane to wannan yake nuni akan cewa alaman mutuwa a ranar juma'a ko daren juma'a alaman wannan musulmi ne wanda Allah ya karɓi musuluncin shi shi yasa ma Allah zai tsare shi daga fitinan kabari za mu zo mu ji sauran lafuzan hadisan malam yake akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wal fasawi da malam fasawi a cikin littafin sa al-ma'rifa min tariqaini ya fitar da hanyoyi guda biyu an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr dan as kenan wa tirmidhi min ahad al haka al-imam tirmidhi shi ma ya fitar daga ɗayan fuskoki guda biyu da aini wato malam fasawi ya fitar walahu shahidun an anas yana da wasu hadisi ma da za su goyi bayan wannan daga anas dan malik wa jabir bin abdullah da sahabi jabir dan abdullah wa ghairihima da wasu sahabban ma banda waɗannan fal hadithu da haka wannan hadisin jama'a bi majmu'i turuqihi hasanun aw sahihun insha Allah idan aka tattara riwayoyin su gabaki daya hadisin zai kai martaban hasan in ma ba a ce mashi sahihi ba in Allah ya yarda da haka jama'a kun ji wannan shine falalan mutuwa ko rasuwa ranar juma'a ko kuma daren juma'a malai ce ka koma cikin littafin tuhfatul ahwabi sharhin tirmidhi kenan na malam mubarak fori zaka ga bayani game da waɗannan ainihin wato riwayoyi da kuma littafin al-mishka mishkatul maqadis kenan a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da bakwai Allah maɗaukacin sarki ya samu dace ar-rabi'a sai alama ta hudu al-istishhadu fi sahatil qital mutum ya samu mutuwar shahada a fagen yaƙi a fagen jihadi jama'a wannan ma alama ne wanda yake yin albishir ga mamaci cewa ya yi kyakkyawan cikawa qala Allah ta'ala Malam ya fara kawo ayan alkur'ani da Allah yake bayyana falalan mutum ya samu irin wannan mutuwa Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأنا آية بدا أكو كينا daga cikin ayoyin suratu Ali Imran daga aya na 169 zuwa aya na 171 Allah malaukakin sarki yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku tsammaci waɗanda ake kace su a fagen jihadi wato matattu ne irin sauran matattu sai Allah ya ce bal al'amarin ba haka yake ba ahya'un kai su ku dauke su a matsayin rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun amma wani irin rayuwa rayuwa na wajen ubangijinsu wanda ku ba za ku fahimci irin rayuwan ba Tun da ku ya zahirar zahiran min duniya dunya rayuwar duniya kuka san yadda take a zahiri amma ba ku san abin da yake watan Allah na rayuwa ba to su da suka samu wannan mutuwa suka samu wannan darajar su suka san irin rayuwa sannan yurzaqun Allah na ba su arzikin safiya da marece da haka su a wajen su ba su san ma mutu ba ku ne kawai kuke ganin gawansu? Allahu akbar na bima ta min fadlih suna farin ciki da irin abin da Allah ya ba su na falalan shi wa yastabshiruna na na lam yalhaqu bihim sannan suna yin albishir ga 'yan uwansu da su ma suke kan wannan fagen jihadin ko suke shirin zuwa jihadin amma su ba su riga sun samu wannan darajar mutuwan ba har yanzu suna nan suna fafatawa wasu ba ma za su mutu ba za su komo gida shine suke cewa ai musu albishir "Haji a ba su labari min khalfihim wanda suke a bayan su Allah khawfun alaihim cewa in dai kan fagen jihadi kake neman mutuwa wallahi kaka ji tsoro ba abun tsoro bane wala hum yahzanun sannan ba abun bakin ciki bane dan kana tunanin in ka je za a kashe ka ba abun bakin ciki bane yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna albishir da wani irin ni'ima ta musamman daga wajen Allah wa fadlin da wani falala na musamman wa anna Allah la yudiyu ajral mu'mini kuma suna tabbatar musu cewa Allah baya tozartar da sakamako na lada da yake baiwa bayan sa mu'minai ka ji waɗannan ayoyi ko wannan ayan kaɗai aka karanta game da falalan mutuwar jihadi to ya ishe shi falala wanda wannan ayan malaman tafsiri sai da suka aini wato yi bayani game da sababin saukan ayan ya sauka ne akan wani sahabi ne suna abdullahi dan hira za mu zo mu ji bayanin shi insha Allah a gaba haka ne ko na'am muna nan za mu zo kan bayanin shi amma a takaice abdullahi dan hiram shine mahaifin jabiru da kake ji ake cewa jabiru dan abdullah wani dattijan sahabi ne mutumin kirki a ranar da za a je yakin uhud ya je kenan ana shiri ba ana wato idan gari yawa za a fita yakin sai ya je kwanciya yana kwanciya sai ya fara mafarkin har sun fita wannan jihadin ce sai ya ga a cikin mafarkin kamar gashi an kashe shi shine sai ya farka farko farkon dare sai ya je tado da dan shi Jabiru dan Abdullah wannan Jabiru da kake ji yaron a lokacin aka ce ko shekara 20 bai kai ba dan shekara 10 wani abu sai ya zaunar da shi yace to kai na ji a jikina kamar wannan jihadi da za a tafi ina daga cikin waɗanda za a kashe farko-farkon yakin nan da haka kai kuma kai ne ɗana namiji kaɗai da zan mutum bai da haka in hakan ya tabbata to yana da kyau zan maka wasu wasiyoyi abubuwan da nake son ka kula da su bayan bani daga ciki ya ce ina da 'ya'ya mata ƙannanka kenan wanda ba mahaifiyarku ɗaya ba to ka riƙe suka kula da su amana zan bar maka su a wani riwaya aka ce su shida a wani riwaya aka ce su tara haji jama'a ko kai uba da kake da furfura ya'ya mata yaya al'amarin su bare wani yaro ɗan ƙarami da bai kai shekara ashirin ba za a mutu abin mai su sannan bayan wannan ya ce ana bi na bashi idan na mutu to ka biya min waɗannan basukan kuma ya mutu bai mu musu komai ba sai wani ɗan gonan gado wanda bishiyoyin da binan da ke ciki ba su wuce a kirga ba amma ga masu bashi fululu to me ya faru sai aka tafi jihadin kuwa ana zuwa ile ko kamar yadda ya gani a mafarkin nan haka abin ya faru yana daga cikin waɗanda aka fara kashewa aka zo aka same shi ya dafa cinyar shi haka nan ne inda aka yi mishi tsara jiniyar rinka zuba har an yi wato ya faɗi ya mutu to shi ne wata rana sai manzo Allah ya ga jabiru ɗin wannan yaro ya zauna ya yi tagumi haka zama da yake nuna alamar mutum na cikin tunani ko damuwa ko annabi ya zo ya nuna ba kyau irin wannan zaman shine ke ya manzo Allah ne zai hana ni tagumi mahaifina ya rasu ya bani dan shekarun nan da ni ya ce akwai basuka ana bin shi ga kuma kanne na yace in kula da tarbiyyar sun aurar da su manzo Allah ya ga lallai yaron nan ya cancanci ya yi tagumi amma sai manzo Allah ya ce duk wannan matsalar za mu ɗauke maka to anan ne annabi sai ya karanto mishi halin da mahaifin shi ya shiga bayan mutuwan shi yace mahaifinka da ya rasu kake ganin wai damuwan mutuwan shi kakai tunanin mutuwa yayi yana nan a rayu annabi yace tunda ake mutuwa ba wanda Allah ya ajiye shi gaba da gaba suka yi magana sai mahaifinka ana kashe shi din nan sai Allah ya kawo shi gaban shi Allah yace bawa na ka iso barkanka da isowa menene abin da kake so in maka ki ji wannan irin darajar jama'a shi ne wannan dattijo inda kai ne mai zaka ce wannan dattijon da ya ji irin wannan daɗi sai ce ya Allah abin da nake so shi ne a dawo min da raina in sake koma wajen jihadin nan in ci gaba da fafatawa a ƙara kashe ni saboda ƙara dawowa ka ƙara min magana ya ji daɗin zance da ya yi da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ayya ka nemi wani abun wannan al'umman taku na yi alkawarin duk wanda ya mutu ba zai dawo ba ba irin banu isra'ila ba da aka ka roƙi wani abu shine sai ce to ya Allah ina so yanzu yanzu nan da dumi a je a gaya wa waɗanda suke a bayan mu da basu iso ba a gaya musu irin albishir da jin daɗin da muke samu in muka yi irin wannan mutuwa shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi cewa duk waɗanda suke mutuwar shahadar nan kar ku ɗauka gawawwaki ne irin mutuwa haka kawai suka yi shine Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna jama'a kaga wannan albishir ne mai daɗi ko shi ya sa kowa ya sa wa ran shi to zai ainihin wato yi jihadi jama'a Don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yabzu wa lam yuhaddith bihi nafsa mata ala shu'batin min nifaq duk wanda ya mutu bai yi jihadi ba bai taba zuwa wani jihadi ba kuma bai sa wa ran shi duk sanda jihadi ta kama za a je da shi ba annabi ya ce in ya mutu ya mutu a bisa wani reshe na munafunci jama'a ka fa da haka ko da yaushe garin ran in ta kama za a fita jihadi da kai za a je da izinin Allah shine manzo Allah yake cewa duk wanda kafan shi ya kura a wajen jihadi ba shi ba shiga wuta gaba kaga duk wani albishir ne da yake bayyana dararan darajar mutuwan shahada a wajen a fagen yaki jama'a Allah ya sa mu dace bayan wannan aya sai mala ya ce wa fi zalika hadis akwai kuma wasu hadisai har ila yau da za su bayyana wannan falala na mutuwa a wajen jihadi Awalan hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lishahidi inda Allahi sittu khisalin wanda ya mutuwa shahada jama'a yana da wasu irin daraja guda shida a wajen Allah wanda ba wanda yake hada waɗannan darajoji sai wanda ya irin wannan mutuwa na ɗaya wato wasu mataki guda shida da Allah zai aini wato tabbatar masa yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi jinin farko da zai tsalla a lokacin da aka harbe shi ko aka sare shi tunda ana wajen jihadi ne ko to jinin farko da zai tsalla sai Allah ya gafarta mishi duk zunubin da ya gabatar kafin wannan lokacin duka Allah zai gafarta mishi sannan na biyu wa yura maq'adahu min aljanna nan take Allah zai ce a yaye duk wani shamaki da ya tare gani shi da ainihin masaukin shi a cikin aljanna kawai sai ga ga inda Allah ya tattala mishi da zai sauka a aljanna kafin ya gama kaiwa ƙasa ya mutu sai ga ga masaukin shi a aljanna kaga wannan da yana magana ko da yana eh, iya bayani a lokacin sai ya rinka magana kawai kuna jin shi jama'a an gane wannan da kyau ko wa yujaru min azabil qabr ya rahmukallah sannan Allah madaukakin sarki zai ketarar da shi azabar kabari ba shi ba azabar kabari jama'a wannan duk darajar mutuwar shahada ne jama'a wa ya'manu min al-faza'il akbar na gaba za a amintar da shi daga ainihin wato wani tsoro mai girma da yake fuskantar duk wani halitta shine tsoron da za a shiga da fargaba da za a shiga ranan da za a tayar da halittu baki daya shine Allah ya madaukakin sarki yake cewa ah, menene la yahzunuhum al akbar su kam ba za su razana akan a lokacin nan da ake shiga cikin wannan razani mai girma ba ina fatan an gane mala'iku za su zo fita ta musu albishira wannan rana to wanda ya mutuwa shahada zai samu wannan hafla din wa yuhalla shilyatal iman nan take za a ɗinko mishi kayan shi na na sallah ke nan yanzu za a ce ko ko kayan ne za a ce wanda material ɗin wannan kayan jama'a ba yadi ba ne ba shadda ba ne ba a tamfa ba a imani ne material ɗin da za a yi wannan ɗinkin da shi da haka sai a sa mishi kayan ado saiti na yi wato imani duk inda aka gan shi an ga mumini jama'a ta ji darajar mutuwar shahada wa yuzawwaju min al-huril 'ayn sannan nan take za a tafi ɗaurin auren shi jama'a eh nan take za a tafi ɗaurin auren shi ka ji wanda ba ɗalibin za ka katira gilashi ne wanda mala'iku ne za su zo shaidan ɗaurin auren kuma da waɗanne mata da matan aljanna jama'a kun ji fa waɗanda sanyin ido ne waɗannan matan mata ne da ba sa haila ba sa wani abu na kazanta nan take za a je a ɗaura mai auren shi da su wa yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi sannan za a bashi cetan dangin shi mutane 70 a ranar lahira dangin shi mutane 70 za a ce kalli safo suka tafi aljanna ba za a musu hisabi ba saboda kai sarki ya tabbata ga Allah akwai irin mutuwan shahada da ma Allah ya babu babu gaskiya da ma na eh eh shi ne wanda shi ne asalin abin da ya wanda ya karanta musu wallahi da ya fiye musu alheri yanzu nake jin labari wai har wasu su sun kara wannan fata lokacin da nasu a kan tituna da yawo da suka yi suke wannan da an ɗora su akan abin da shari'a zai da shi wannan bai yi falala ba waye zai ji wannan ya ji bai samu natsuwa na imani a zuciyar shi ba kuma waye zai samu ainihin wato wannan darajar ya ga cewa mutuwan da dan uwan shi ko mahaifin shi fara yayi shi yasa Jabiru da yake cikin wannan takaici da ya ji waɗannan karatun kawai sai nasu ina fata an gani ya mutu a irin wannan hanya malam kana ciki a nan duniya wani da gaske wata cikin dangin sabayin nan zaka shiga shi yasa irin su sumayya Allah ya tsara mata yadda wanda ita ce shahidiyar farko aka ce ita shirya ɗanta ma take yi cewa fita a tafi jihadin da kai wata sahabiya da aka je jihadi aka zo ana ce mata ‘ya'yanta guda biyu sun mutu ita inda da ƙari za ta ƙaru don ta san ba a tsara ta yi ba inda da wasu ayan ta ce ita kawai ran manzan Allah take ji ina labarin manzan Allah ana cewa wani mafa ya mutu ya ce ku yake damu manzan Allah fa ita abin da ya dame ka kenan tun da ta san investment ne wata sosai kuwa guaranteed investment jama'a ina fatan jama'a an gani Allahu akbar sannan jama'a a nan duniya ma da za a samu mutumin da za a bashi wani ma'aikata ko wani ministry ko ka samu wani an yi wato ministerial appointment ko wane ne sai a ce ka ba danginka mutane saba'in aiki za a ga kai kokari ko ba ba a nan duniya kenan ma dangin ka saba'in to amma zai iya lissafin dangin ka saba'in yanzu ma da ma <laughs> sai an yi karama karame ba <laughs> sai an yi karama karame to wannan duk darajar mutuwar shahada ne jama'a yasa ba karamin falala ne ba Allah ka samu dace malaka ta akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito waɗannan hadisi وصححه كما إنغان تاشي وابن ماجه هكا ابن ماجه وأحمد ده المام أحمد وإسناده صحيح هك إسناد شكما إنغان a ثم أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذاني sannan ya fitar da hadisin ta hanyar ubada, dan as da kuma ta hanyar qais al-juzani wa isnaduhuma sahihun shi waɗannan hadisan su ma ne to idan kuka tsaya kuka duba abubuwan da annabi ya lissafa a cikin hadisin farko dai annabi ya ce wasu matsayi ne guda shida ko sittu fisali na daya yukfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi za a gafarta musu zulmin shi gaba daya a jinin farko da zai tsalle daga cikin shi na biyu yura maq'adahu min aljanna za a nuna mishi masaukin shi wato fadin shi kenan a aljanna ko na uku yujaru min azabil qabr za a tsallaka shi zai ƙekara azabar kabari na hudu ya amanu min fazail akbar za a amintar da shi wannan tsoro da razani mai girma da yake fuskanta halittu baki daya na biyar yuhalla hilyatal iman za a yi mishi ɗinki na sutura wanda yake seti mai kyau na imani na shida haka ne yuzawwaju min al-huril za a aurar da shi za a auren masa wato mata waɗanda suke a sanyin idanu na'am na shida ne ko na biyar ku duba za a gafarta mishi zunubin shi ko farkon jini sannan za a nuna mishi masaukin shi a aljanna za a ketar da shi azabar kabari za a amintar da shi tsoro din nan wanda gaba ɗaya ake fuskanta nan gaba ko sannan za a yi mashi wato sutura na imani sannan za a aurar mashi mata hurul in matan aljanna na shida yawwa sai kuma aka ce wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribi za a bashi ceton mutane saba'in na dangin shi na kusa to ya aka kuma aka lissafa bakwai bayan an shida ina fata an gane idan kuka duba da kyau dukkan abubuwan da aka lissafa to yana shafan shi ne banda wannan na bakwai din na bakwai din bonus din ga dangin shi ne ba na shi bane kai tsaye ko kuma inda to waɗannan guda shidan shine guda shidan wannan karin bonus ne ina fata an fahimta ثانيا ما ليس حديثي نبي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga wani mutumi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan yin ibahamu sahaba ko amma wannan ba shi da illa eh anna rajulan qala kuma yace wani mutumi ya ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid me yasa a cikin abin da kai mana bayani duk wanda ya mutu sai an yi mishi tambayoyin kabari amma banda ya wanda ya mutu a shahada kowa sai ya fuskanci wannan iftila'i da fitinan kabari hatta san da kabari ke ma mutum kowa sai ya fuskance shi amma banda wanda ya mutu wa shahada me yasa exemption din shi shi kadai aka yi ba wani wala sai annabi ya bada amsa yace kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitna haba bawan Allah kai baka gani tsatsai shararren takobi a ce ya ratsa tsakiyar kwakwalwan shi a lokacin da za a kashe shi wannan ma bai shi fitina ba ina fata an gane sakamakon wannan raɗaɗin da ya ɗan ji kafin a fara nuna mai waɗannan a alfarman to wannan shine a matsayin fitinan da shi za a fitine shi a kabari da haka fitinan shi ba zai zama twice ba ya sha na takobi kuma ya sha na kabari to an ɗauke mai na kabari ina fata an gane ko a ce an harbi mutum yana fagen yaki shigan bulet jikin shi ai akwai azaba ina fata an gane to wannan kaɗai ya ishe shi fitina ka ji dalili kenan da yasa ba za a yi mishi ainihin wato tambayan tsabari ba rawahu nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi wa anhu al-qasim as-sarqusti haka mala al-qasim ya rawaita ta hanya al Nasayi, an-nasa'i as-sarqusti fi gharib al-hadith a cikin gharib al-hadith din wa sanaduhu sahihun isnadin shi kuma ingantacce ne tanbihun sai malam ya wani fadakarwa yake turja hadhihi shahada liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi walau lam yatayassar lahu al-istihar fil kun ga wannan darajar da aka bayyana ko to ana sa ran wasu daga cikin bayan Allah za su iya samun wannan matsayin ko da kuwa ba a fagen yakin aka kashe su ba an fahimta kaman suwa kamar wanda zai roƙi Allah da gaske kuma a zuciyar shi yana nuna wa Allah ya Allah ina son ka azurta ni da darajar mutuwar shahada to irin wannan in Allah ya karba addu'an shi idan ya mutu koda ba a fagen yakin bane sai Allah ya bashi waɗannan darajojin da kuka ji dinnan misalin wa misalin Umar dan Khattab Umar kun ga ba a fagen jihadi aka kashe shi ba amma Allah ya bashi ya samu wannan darajar ta wani hanya ta hanyar wani kafiri da ya zo ya cuce shi a cikin masallaci a garin madina don umar ya yi ta yin wani addu'a ne wanda mutane da dama suka kasa gane kan addu'a yana cewa Allahumma mnahni shahada warzuqni al-maut fi madinati rasulik Allah ina roko ka bani darajar mutuwar shahada kuma ina son in mutu a cikin garin manzanka a Madina to kuma a lokacin an riga an ci kasashe da yaƙi ba dama a zo a yaƙi a garin Madina to ya za a yi Umar ya samu mutuwar shahada a cikin garin Madina ne da Allah ya tashi amsan addu'a sai ya sa wani kafiri ibnu da wane ne ibnu Abu Lu'lu al-Majusi wannan tsinannan ne wanda wani shi suka mai da shi Allah su ko Shi ne ya je ya soki Umar da an yi wato makami to kage ya samu wannan darajar mutuwa to har ila yau kai ma idan kana roƙon Allah da gaske kuma Allah ya ga gaskiyanka to ko da rashin lafiya kai ka mutu akan gadonka ko Allah na iya baka wannan daraja ina fatan jama'a an gane da haka Allah muna roƙonka ka sa mu mutuwar shahada mukhlisan min qulubina ina fatan jama'a an gane Allah ka sa mu dace to me dalilin wannan bayan wannan da muka ji sai malai ce bi dalili qauli sallallahu alaihi wa alihi wasallama dalilin wannan shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqi kun gani ko duk wanda ya roki Allah Allah ya sa mutuwar shahada kuma ya nuna wa Allah da gaske yake yi ba wai na munafunci ba suna cewa ah, wallahi mu ma dai Allah ya samu shahadar nan amma da an ce za a ce kace a ah, me zafi sai a zauna dai lafiya a ah, to wannan ba da gaske bane an gano wannan da kyau ko manzo Allah yake bi sidqi da gaske kuma Allah ya ga gaskiyanka ballagahu Allah manazila shuhada Allah zai daukaki darajar kai kai shi darajar matsayin waɗanda suka yi mutuwar shahada wa in ma ta'ala kirashi ko da ko akan gadanka ka rasu ma'ana ka mutu a ɗakin ka akan gadanka matukar Allah ya ga zuciyanka da gaske ne ko Allah na iya ɗaukaka kai kai ga wannan matsayi da haka jama'a kamarin ɗayin wasa da wannan addu'a akhrajahu muslimun al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi wal da al-imam al-baihaqi an abi daga sahabi abu huraira wala hu mustadrak akwai wasu hadisi a cikin al-mustadrak wanda suke shawahid suna mara wannan hadisi suna kara karfafa shi wanda yake tabbatar da lallai hadisin ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan shine jama'a wato alama ta hudu daga cikin alamomin da yake bayyana mutum ya yi kyakkyawan cikawa a nan za mu saurara in sha Allahu sai mu kwana akan jihadi kenan ko? eh domin mu kara ainihin wato nuna wa Allah da gaske muke fatan Allah ya ba mu wannan mutuwa ta shahada idan Allah ya kai mu garaci na gaba sai mu tashi alhamisa almautu ghaziyan fi sabilillah da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah